Malam Ibrahim menene gasken cewa 'yan Boko Haram sun sako wasu yara mata su hudu a cikin 'yan matan da suka sace? Wato, ba wasu sabbi ne da aka sako su kwanan nan ba. Wato abin da ya faru shine lokacin da ake lissafin waɗanda suka kubuto daga hannun bindiga da suka sace su. Akwai wasu ɗalibai guda hudu waɗanda aka manta da su. to lokacin da kwamitin da shugaban kasa ya kafa domin fin diddigi abin da ya faru a Chibok ya zo nan Maiduguri akwai kwamitinan ilimi na jihar Borno Inuwa Lupo ya gabatar da waɗannan albayan mata guda hudu a zaman cewa suna daga cikin waɗanda suka samu suka kubuto daga hannun waɗannan 'yan bindiga. to wasu 'yan jarida da suka ɗauka cewa wato kamar wasu sabbin sakowa ne alhali ba sabbin sakowa ba ne mun kuma kira kamar mutanen garin chibok din domin mu tambaye su da mu daidai tabbatar da gaskiyar wannan labarin abin da ya faru su ma duk waɗanda muka yi magana da su a chibok da abin da suke faɗa shine cewa waɗannan ɗalibai ba wai sabbin kukutowa ne daga yan bindigar ba dama sun kubuto ba dai sa su a cikin lissafin da aka yi ta yi bane tun farko. Eto yanzu kuma ah, Mal Ibrahim yaya harkoki suke a garin na Chibok dangane da wannan hatsaniya da yake faruwa yau da kullum. To yanzu dai lokacin da muke magana da kai a yanzu nan wannan kwamiti na shugaban kasa yana garin na Chibok. Kwanakin baya kwamitin ya zo nan Maiduguri wanda ya shirya zai tafi Chibok aka zo kuma aka soke batun tafiyar saboda dalilai na tsaro har mutane suka rika suka cewa me yasa zai zo ya zauna Maiduguri kawai to da ya koma Abuja yanzu sun sake dabara sun tashi kuma yanzu nan da nake magana da kai suna garin na Chibok inda suke ganawa da iyayen ɗaliban da aka sake da sauran manya na garin Chibok a wannan makarantar sakandaren 'yan matan da ke garin Chibok yanzu nan. So kana so ka ce ka gaya min cewa a zuwansu wannan garin yana da wani tasiri ne? watakila zai tasiri watakila ba zai ba ba za a iya sani ba ya danganci irin abin da suka yi da kuma irin abin da za su iya cimmawa amma dai wannan kwamiti dai da shugaban kasa ya kafa dai na garin na kibo kuma suna tattaunawa da iyaye saura game da batun neman waɗannan ɗalibai dai har yanzu dai babu wani labarin da ake ji saboda ita gwamnatin najeriya ta yi tum game da abubuwan da suke faruwa inda yanzu duk kamar masu magana da yawo rundunonin soja ba su da ikon su yi magana in ba sun samu umarni ko izini daga abuja ba to shi a jami'in tsaron najeriya wanda ya bayani kwanakin baya cewa an gano wa'annan yara shin yanzu ya takaddama yake tsakanin shi da fadar shugaban kasa dangane da wannan batu da ya yi babu wanda zai sani watakila da ko yana magana da yawun fadar shugaban kasan ko yana magana da yawon dandinan sojojin ko kuma da ya faɗa ne saboda ya kwantar da hankulan su masu zanga-zanga da suka ziyarci ofishinsu a lokacin da ya yi wannan kalami. Ina iyaka dai babu wani ci gaba da mutane suka gani ko suka ji ko suka sani game da kokarin da ake nemo waɗannan ɗalibai inda aka shiga wato makonni shida kenan yanzu da sace su amma babu wani labari. Madalla.